Wani ne farkon wanda zai fara ƙetare siraɗi siraɗi gada ce a kan jahannama allah tsere da jahannama sirirantaka siraɗi ya fi ka ce lilo ya lilo kuma kaifin ya fi na takobi kan sakali ga wa jini na wuce haka kowa zai bi saboda Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu na fi fiha fiya. kowa sabita kai to shine annabi ke ga mana a cikin hadisi muttafaqun alaihi sallallahu aka samo daga Abu Huraira annabi na cewa sallallahu wa yudrabu siratu بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه متفق عليه yana bayanin tashin kiyama ya ce daga nan kuma za a doka sirabi a kan jahannama ya ce ni da al'ummata ne farkon waɗanda za su ƙetare inda gizo ke saƙar ya ƙetarewar mai risala yana cewa wa qaumun aw baqattum fiha a'maluhum wasu mutane ayyukansu sun rubuta su wani na hawa kuma ketare siratin a mataki mataki aka ce wani yadda ka san kif yadda ka san hanzari irin na zuciya ya Allah su ne as-sabiqun al-awwal wani yadda ka san walƙiya wani yadda ka san saurin bullet in ya fita daga bindiga wani yadda ka san gwargwadon aikinka aka ce wasu mutane kuma yadda ka san tafiyar hawainiya ya lafi wasu kuma aka ce wani gashi gab zai wuce siraɗin sai tarauta da shi gashi ya ga ga wutan zai ketare ga yana ganin aljanna ce ina aka ce mai da rakina na of dubious behavior, the liars, the treacherous. Those couldn't be reliable. An yadda da su ashe makaryata. This is very important to know this. Sirat, you can call it a mat spread, something spread on the back of Jahannam, the hellfire. People cross over it before reaching the paradise. And the nature, the typology of the crossing is going to be punctuated, characterized by how you live your life out here. Some will be as swift as the traveling of the light, depending on your deed. But it's coming. siratu na zuwa kafin siratu ajali na zuwa mutuwa na zuwa kalli kanka da kyau so in aka ci amana to akwai lokacin da fa za a yi kuka allah karka sa mai kuka ya arhamar rahimin ka ji kanmu ka tausaya mana mun san halinmu ubangiji bai ɓuya gare ka ba ka umarce mu mun yi taurin kai ka hana mu mun yi ka ni'imta mu mun yi butulci mun ki godewa mun yi zunubin mun ki tuba da wuri muna procrastination which is the thief of time the quicker you are in repenting the better you are the sluggish you are in repentance the chances of being devastated you are going to be baka da tabbas in gari zai waye da kilanga siraku ya ce haka za a kan wuta wasu mutane aikinsu zai rubuta da su kalli irin kasuwancin da ake yau cin amana da yaudara yau za ka je ka sai ka ɗauki misali bambaita za ba kusan rabin gwangwani ne